Romawa Sura goma sha uku Dole ne kowa ya yi biyayya da shugabannin gwamnati, gama babu wani ikon shugabanci sai dai daga wurin Allah, kuma duk masu ikon shugabanci da muke da su, Allah ne ya kafa su. Saboda haka duk wanda ya yin biyayya ga shugabannin gwamnati, ya yin biyayya da abin da Allah ya kafa ne. masu aikata haka kuwa za su jawo a kansu hukunci ne gama shugabannin ba abin tsoro ba ne ga waɗanda suke yin abin da yake daidai sai dai ga waɗanda suke yin abin da yake mugu kana so ka rabu da tsoron mutumin da yake da ikon shugabanci to sai ka aikata abin da yake daidai shi kuwa zai yabe ka gama shi mai hidimar allah ne saboda amfaninka amma idan kai mai yin mugunta ne sai ka ji tsoro domin ba a banza ne shugaban nan yake rike da takobi hukunci ba shi mai hidimar Allah ne kuma ta wurinsa fushin Allah yakan tabbata domin a hukunta mai mugunta saboda haka dole ne ku yi biyaya ga shugabannin gwamnati ba don ku guje wa fushin Allah kadai ba amma don tunaninku ya kasance babu laifi. wannan ne ya sa kuke biyan haraji don shugabannin gwamnati ma'aikatan Allah ne waɗanda suke ba da duk lokacinsu saboda aikin shugabanci ku biya wa kowa duk abin da yake binku idan harajin kanku ne ya kamata ku biya sai ku biya idan ma harajin kayanku ne sai ku biya ku ji tsoron wanda ya isa a ji tsoronsa ku kuma girmama wanda ya isa a girmama shi kada ku rike hakin kowa sai da hakin nan wanda ya zama muku dole ku yi wato hakin kaunar juna gama wanda yake kaunar wani ya cika koyarwar musa kenan waɗannan umarni wato ba za ka yi zina ba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi sata ba ba za ka yi kwaɗayi ba da duk sauran umarnin nan da ake da su duk sun sami cikawa cikin maganar nan da ta ce, Ka kaunaci kowa kamar kanka. Idan kana kaunar wani, ba za ka taba yi masa mugunta ba, saboda haka kauna ita ce cikawar koyarwar. To, ku aikata wannan domin kun gane irin zamanin da muke ciki, lokaci yayi da za ku tashe daga barcinku, don lokacin da za a cece mu yayi kusa yanzu fiye da a lokacin da muka tuba. dare ya kusan ƙarewa, kuma sauran lokaci kaɗan gari ya waye, saboda haka bari mu watsar da ayyukan da suke na duhu, mu sa kayan yakinmu na haske. Bari mu yi rayuwa ta kirki yadda ya dace da waɗanda suke zama a cikin haske, ba tare da bukukuwan shaye-shaye da buguwa da halin lalata, da halin neman jin daɗi na rashin kunya, da fada. da kuma kishi ba a maimakon haka sai ku ɗauki halin ubangiji yesu almasihu kada kuma ku yarda da halin mutuntakar da zai bi da ku bisa ga muguwar sha'awarsa